wanda ya daidai da eh, sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisinmu na ashirin da biyu a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka eh, wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi shaƙa ruwa a wurin alwala cewa ya shaƙa ruwa a wurin alwala kuma ya ji alamar ruwa a maƙogwarinsu da baki da hanci duka suna daga cikin hanyoyin da suke kai abu zuwa ga cikin ɗan adam wanda suna cikin hanyoyin da duk abin da ya bi ta waɗannan hanyoyin ya kai ga ciki yana karya azumi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisi sahihi hadisin laqiq ibn sabira radiyallahu anhu yake cewa wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman idan kana alwala ka kai matuƙa wurin shaƙa ruwa ba wai kawai ka sa ruwa ka shinshina ruwa da hanci ka wuce ba a'a ka shaƙi ruwa da hancinka in ka zo yin alwala sai sai illa an ta kuna sa'iman sai dai idan azumi kake yi shine ba a kai matuƙa wurin shaƙar ruwa saboda shaƙar ruwan ga mai azumi yana iya karya azumi idan mutum ya shaƙe ruwa ruwa ya wuce mai daidai yake da wanda ya kuskura baki ruwa ya wuce mai duka matsayinsu ɗaya haka idan ya yi da kuskure ne wannan babu komai a kan shi amma in ya yi shaƙi ruwa ya san yana azumi kuma ya shaƙi irin wannan shaƙar ruwar to azumin shi ya karye haka idan ya san yana azumi ya yi irin kuskure bakin da har zai kai ga ruwa ya wuce mai ta maƙogwaro shi ma azumin shi ya karye daka ana bin shi bashi zai ci gaba da azumin da yake yi dole har zuwa shan ruwa sannan kuma ana bin shi bashin wannan azumin bayan bayan sallah zai biya daka cewa ya karye kuma ba zai halatta mai ya ci gaba da cin abinci ba ko da azumin ya karye to dole zai ci gaba da wannan azumin sai ya kai shi sannan kuma bayan azumi ya wuce zai biya wannan bashin da ake bin shi sannan yana maganar cewa idan karya azumi da gangan karya azumi da gangan kamar yadda ya gabata a baya malamai sun yi maganganu dangane da mutumin da ya karya azumi shin sun yi ittifaƙi cewa duk wanda ya karya azumi ta hanyar jima'i ko wasu abubuwa da suke da dangantaka da jima'i to wannan azumin da ya karya zai biya wannan azumin sannan kuma zai yi kafara zai yi kafara shine zai yi zai yi azumi sittin kenan bayan wancan azumin da ya karya bayan ya biya kuma zai yi azumi sittin na kafara shine zai yanta bawa in ba zai iya ba zai yi azumi sittin in ba zai iya ba zai yi zai ciyar da mutum miskinai guda sittin to amma wani karya azumi wanda ba wannan hanyar ba da gangan shin yana da wannan kafarar ko ba shi da wannan kafarar wasu daga cikin malamai sun yi iyasin wancan kafarar da kowane irin karya azumi da mutum zai yi da gangan akan cewa zai biya azumi kuma zai yi kafara amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin wancan kafarar ta taƙaitu ne kawai ga wancan hukuncin na wanda ya karya azumi ta hanyar jima'i ko makamantansu amma karya azumi ba tare da waccan hanyar ba suka ce wannan yana cikin manya-manyan irin zunu amma dai baya cikin abin da aka sa mai kaffara na cewa mutum zai yi kaffara idan ya yi amma dai duka dai yana tabbatar da cewa abu ne mai haɗari karya azumin abu ne mai haɗarin gaske ko an ce mutum zai yi kafara ko ba a ce zai yi kafara ba ana wanda suke cewa ba zai yi kafara ba sun ce ai azumin dama an sa shi na lokaci ne na musamman shi yasa wasu ma suke ganin har biyan ma akwai magana a kanta Allah ne ya sa mutum lokaci na musamman ya yi. sai kuma haka kawai ba da wani uzuri ba ba da wani dalili ba haka kawai ya ƙi ya karya a lokacin to ta yaya kuma za a ce ya zo ya ƙirƙiran shi wani lokaci na musamman da kanshi ya ce zai biya a wannan lokacin kama wanda suka ce ba zai biya sallah ba ne idan da gangan ya bar sallah har lokaci ya fita suka ce ba zai biya ba saboda yanzu ya zo ne da wani lokaci zai yi ta wanda ba shi ne Allah ya sa ba Allah ya sa mata lokaci shi kuma ya ƙi a lokacin da Allah ya sa to shin yanzu zai iya zuwa haka kawai shi ya ƙirƙiro wani lokaci ya ce bari ya yi a wannan lokacin suna ce ba zai yiwu ba in ya bar lokacin da Allah ya sa to maganar ya zo ya yi a wani lokaci kuma babu shi da haka kawai sai dai ya je ta istighfari yana neman gafara in Allah ya ga dama ya karba amma magana ya zo ya biya wata sallah ko ya biya wata ibada wadda an sa masa lokaci musamman an ce gasan da za a yi kuma da gangan bai yi ba to kamar yanzu Allah ya sa lokaci ne shi ya watsar da Allah ya zo yana so shi ya kirkiran makan shi lokaci da kanshi dan ya biya da haka ce duka ba za a karɓi kowanne ba za a karɓi kowanne a ciki ba da haka dai malamai sun yi ittifaki in karyawar ta waccan hanyar ce ta jima'i to akwai kafara a ciki idan kuma ba ta waccan hanyar ba ce waɗansu daga cikin malamai sun ce babu kafara akwai biya waɗansu kuma sun ce akwai biya kuma akwai kafara da haka sai ya zaɓi wanda zai fi samun kuɓuta a wurin Allah da shi wanne ne yake ganin zai fi samun kuɓuta a wurin Allah a kan idan ya yi sai ya yi amfani da shi wallahu alam <clears throat> mun tsaya a darasin da ya gabata a cikin suratul baƙara a aya ta ɗari da shida.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 ولي ولا نصير نعم a baya ayar da ta gabata Allah ya yi mana bayani dangane da hukuncin shafe wasu ayoyi na Alkur'ani, da kuma mayar da wasu waɗanda suka fi su ko kuma waɗanda suke daidai da su da wasu ayoyin daban. Sannan bayan Allah ya yi wannan bayanin sai ce mana alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san cewa Allah yana da iko akan komai ba sai Allah ya sake ƙara wani bayanin kuma akai sai ce alam yanzu har yanzu baka sani ba anna Allah lahu mulku samawati wal ard cewa Allah shine yake da mulkin sama da kuma mulkin ƙasa mulkin sammai da ƙasai gaba ɗaya na Allah ne wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kuma ba ku da wani wanda yake ba Allah ba wanda yake waliyyun mai jibintar al'amuranku wala nasir ba kuma da wani wanda ba Allah ba wanda zai zama mataimaki wanda zai iya ku. wannan ayar kamar ƙarfafawa ne akan gabar da ta gabata a waccan ayar cewa ka san Allah yana da iko akan komai ba daga cikin ikon shi shine ya shafa ayar da ya ga dama ya kuma canza ta da ayar da ya ga dama daga cikin ikon shi shine ya halatta abin da ya ga dama ya kuma haramta abin da ya ga dama sannan har ila yau ma ka sani cewa mulkin sama da mulkin ƙasa gaba ɗaya na Allah ne da saman da ƙasan da abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa duka mulkin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Da aka a ƙarƙashin mulkin shi suke, a ƙarƙashin gudanarwar shi suke, shi ne yake cewa su yi kaza su yi, su bar kaza su bari, da mala'ikun, da aljanu, da ‘yan adam da sauran dabbobi gaba ɗaya, gaba ɗayansu suna gudana ne a ƙarƙashin mulkin Allah. shine alam alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard baka sani ba cewa Allah shi ke da mulkin sammai gaba ɗaya guda bakwai wal ard da kuma mulkin kasai gaba ɗaya guda bakwai ɗin su mulkin Allah ne to idan waɗannan mulkin Allah ne da su da abin da yake cikinsu to akwai wani abun mamaki kuma dan Allah ya ce yau su yi kaza gobe kuma ya canza ya ce su yi kaza Abin da yake mulkin shi ne kuma kayan shi ne don haka don ya canza hukunci daga wannan zuwa wannan wannan ba wani abin damuwa ba ne kuma ba wani abin mamaki ba ne saboda shi ne sarkin da yake gudanar da su su kuma su ne bayi wayanda suke gudana a ƙarƙashin mulkin shi da haka duka wannan ƙara ƙarfafar watan ayar ce ta manan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha da wannan bayanin da Allah ya ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard sai wa ma lakum min dunillah ba ku da wani koma bayan Allah min waliyin wani majibanci alwaliyu shine alqa'imu wal qayyimu ala amri insan wanda yake tsayayye ne gudanar da al'amarin mutum ya ce wane shi ne waliyin shi za a ce wane shi ne waliyin maraya kaza ko wane shi ne waliyin wance mana shi ne wanda yake tsaye da al'amuranta yake gudanar da al'amarinta a ƙarƙashin shi take ko a ƙarƙashin shi waɗannan marayun suke to wannan shi ne alwaliyu majibincin al'amari wanda yake gudanar da al'amura wanda komai naka yana komawa ne zuwa gare shi to Allah ya ce ba su da wani wanda zai jibinta al'amarinsu in ba Allah ba wala nasir ba su kuma da wani wanda yake mai taimako wanda zai taimake su a dukkan al'amuransu gaba ɗaya in ba Allah ba da haka anan Allah ya kore wayannan abubuwan guda biyu daga wani wanda ba Allah ba mana duk wanda ba Allah ba to ba zai taɓa zama waliyin ka majibintin al'amarinka ba sannan duk wanda ba Allah ba ba zai iya taimakonka ba da haka Allah kaɗai shine majibincin al'amarin halittu gaba ɗaya sannan kuma shine mai taimako ga halittu duk wanda ba Allah ba kuma ba zai iya ba shi yasa Allah ya keɓanta masu imani ya tabbatar da wilaya kasa wilaya ta musamman gare su yace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin masu imani ta yaya zama majibincin su Allah yace yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga duhu ya mayar da su cikin haske ta wacce hanya Allah yake fitar yake fitar da bayi daga duhu ya mai da su haske shine ta hanyar wahayi da dokokin Allah da Allah yake saukarwa yake tsarawa ta hanyar su ne wanda ya bi zai fita daga duhu ya shiga haske wanda kuma bai bi ba zai fita daga haske ya koma cikin duhu shi yasa Allah ya sifanta waɗanda ake bi wanda ba Allah ba sawa'un aljanu ne ko mutane ne ko kuma wasu ah, abin bauta ne na gumaka dukkansu Allah ya sifanta su da cewa ɗagutu ne su ne waliyan kafirai wallazina kafaru auliya mu tsago su kuma aikin da suke yi na ne yi shine yukhrijunahum minan nuri ila zuluma suna fitar da su ne daga haske su mayar da su zuwa duhu Allah kuma in ya ɗauki waliyan shi yana fitar da su ne daga duhu ya mayar da su haske da haka duk wanda ya saki Allah to bai da wani majibinci sannan kuma bai da wani mataimaki wanda zai iya taimakon shi ko a duniya ko a lahira da haka duk wani taimako da riƙe al'amarin mutum da gudanar da al'amarin shi wannan a hannun Allah a hannun Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake da waccan gabar ta ƙarshen ayar da ta gabata alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir da kuma wannan ayar alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard suna bawa musulmi wani irin karfin gwiwa da samun aminci da Allah subhanahu wata'ala akan shari'ar Allah mana duk abin da kaga ya zo a cikin dokokin Allah ka sani sun zo ne daga wurin wanda yake da iko akan komai sannan duk abin da kaga ya zo a daga cikin dokokin Allah ka sani wannan dokokin sun zo ne daga wurin wanda shine mamallakin sammai shine mamallakin kasai gaba ɗaya. da haka kada ka damu da wata doka da zaka ji ta zo daga wurin Allah subhanahu wata'ala a wannan babu wanda ya zo da dokar yana da iko akan komai ya mallaki komai da komai da haka ba abin da bai sani ba ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir duk abin da kake zato da wanda baka tunani ya sani haka yana tsara dokoki ne da tsari a bisa ilimi da kuma hikima yana yin su da ƙudira da ilimi da kuma hikima haka duk abin da yake gudana mallakin shi ne wanda ya mallaki abu kuma shi ya fi ya tsara ma abin yadda ya kamata ya kasance yadda in ka siyo abu kake zuwa ka nemi masu abin su nuna ma ya ya kamata ka yi amfani da shi ko kuma su rubuta ma littafi su baka ka je ka bi ka duba ka ga yadda ya kamata a yi amfani da shi me yasa saboda su suka yi abin su suka fi cancanta su koya ma yadda ya kamata to haka Allah shi ne ya halitta halittu shi ya fi kowa cancantar ya koya mahalittu yadda ya kamata su rayu da kan kaji Allah ya ce kaza halal ne to ka bi shi kawai in ya ce kaza haram ne ka bar shi kawai in ya ce a yi kaza ko kada a yi kaza ka bi wannan tsarin da ya tsara saboda shi ne mai iko akan komai kuma shi ne mamallakin sammai da ƙasai gaba ɗaya da abin da yake ciki da ka ba wanda ya isa ya zo da wani tsari wanda zai iya yin kama da tsarin Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya isa ya tsara ma ɗan adam tsari wanda zai dace da rayuwar shi gaba ɗaya kamar irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara saboda duk wanda kaga yi tsari ya kawo yadda za a gudanar da rayuwa don ka ɗauke shi zaka samu ba za a iya sifanta shi da cewa ala kulli shay'in qadir ba ko yana da iko akan komai yana iya rubuta ɗan iya abin da yake ikon shi zai iya yiwuwa ne ya yi. ba zai iya yin bai da iko akan komai don haka ba zai iya tsara komai yadda ya kamata ba saboda bai da iko akan komai sannan kuma duk wanda zai zo ya tsara abu za ka samu wannan abin da yake tsara mai yanda zai kasance ba nashi ba ne, ba mallakin shi bane ba shi yake gudanar da wannan abun ba kawai ya zo ne ya samu mutane shi ma ya gansu yadda aka haife shi haka aka haife su yadda suka zo duniya haka shi ma ya zo duniya yadda suke da tunani haka shi ma yake da tunani to ta yaya zai ce zai zauna shi ne zai tsara yadda kai za ka rayu shi kuma ba zai yadda kai ka tsara yadda shi zai rayu ba da haka ba zai yi wa ce wani ya zo da tsari ya tsara ma mutane yadda za su rayu ba bayan su ma suna iya tsara mai yadda zai rayu yasa sa ba wani tsarin da za a tsara ana matsar da shi daga inda yake daga inda aka tsara shi sai a ga cewa ba zai dace da rayuwar wannan wurin ba sai an canza shi to haka a inda aka tsara shi ma ana tsara mai wasu shekaru sai a ga cewa ba zai dace da wannan tsarin ba sai an sake canza mai wani tsari saboda wayannan shekarun sun wuce amma ne yasa tsarin Allah yake tafiya da kowane zamani da kuma kowane lokaci da kuma kowace al'umma saboda alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardh shi ne mai iko akan komai kuma dukkanin abin da ka gani na halittu mallake shi ne da aka shi ya fi kowa sanin yadda ya kamata a tsara musu yadda za su rayu shi ya fi kowa sanin ya ya kamata rayuwarsu ta kasance yadda in sun bi wannan tsarin za ta inganta da aka wayannan ayoyin suna nuna mana sake ƙara ƙarfafa aminci da natsuwa akan dokokin Allah da kuma tsare-tsaren da Allah subhanahu wata'ala yake tsara ma bayi haka yace wa alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal wa ma lakum min dunillahi min wala nasir haka idan kuka sauki wannan hanyar kuka saki wannan tsarin na Allah kuka juya mai baya to ba ku da wani majibincin al'amari wanda zai iya jibintar al'amarinku wala nasir ba ku da wani mataimaki kuma da zai taimake ku duk wanda kuka je kuka ɗauko tsarin shi kuka ce za ku tafi a kai ba zai iya jibintar al'amuranku ba ba kuma zai iya taimakonku ba a duk lokacin da matsala ta same ku ku ɗauko tsarin kowa za ku ɗauko ku ɗauko tsarin ‘yan demokuraɗiyya ne ko tsarin ‘yan gurguzu ne ko tsarin ‘yan waye idan kuka ɗauko to ba za su iya taimakonku ba ba kuma za su iya jibintar al'amuranku ba in ba Allah kuka kama kuka koma zuwa ga Allah da kuma tsarin Allah da kuma yadda Allah yake so bayi shi su rayu ba, haka ba wanda zai iya taimakon ku. Sai ku kai kawo ku koma can gobe ku koma can, amma dai kuna nan a halin da kuke ciki, saboda ba ku da mataimaki, ba ku kuma da majibincin al'amari wanda shine zai tsaya muku a al'amuran ku wanda babu kuma wanda zai iya yin wannan sai Allah subhanahu wata'ala na'am أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نعم sai Allah madaukakin sarki yace am turiduna an tasalu rasulakum kama Ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil wannan ayar malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da suwa ake magana da wannan ayar suwa ake ce ma am turiduna an tasalu rasulakum shin kuna so ku rinka yi ma manzon ku tambayoyi ne kama su ila Musa min qablu kaman yanda aka yi ma annabi Musa tambayoyi kafin zuwan wannan annabin suwa ake magana da su a aya shin ana magana ne da musulmi da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko ana magana ne da su waɗannan Yahudawan da ake magana a kansu a baya wayanda ake musu raddi da waɗannan ayoyin da suka wuce ko ko ana magana ne da su larabawa mushrikai umuman gaba ɗaya su ake ce musu an turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl ko ko ana magana ne da al'umma gaba ɗaya kowa da kowa ya shiga duka wannan yana daga cikin abin da malaman tafsiri suka faɗa dangane da waɗanda ake nufi da aya waɗansu daga ciki suka ce ana nufin musulmi wayanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda su ne Allah yake Allah ya gama magana da wayancan su Yahudawa yanzu an dawo kan musulmi cewa an turiduna an tasalu rasulakum shin kuma kuna so ku rinka yi ma manzon ku tambayoyi ne kama su ila Musa min qabl kamar yadda bani Isra'ila suka yi ma annabi Musa tambayoyi a baya kuna so kuma ku bi irin hanyar su ne suka ce ana nufin musulmi daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ma wannan tambaya saboda suna zuwa suna yi ma manzon Allah tambayoyi na abubuwa har ma da abubuwan da ba su da muhimmanci, sai a zo ana yi wa manzon Allah tambayoyi a kai, da haka sai Allah ya yi musu martani ya hana su wannan aikin da cewa am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl suka ce abin da yasa aka ce musulmi ake nufi saboda Allah ya ce wa mai man yatabaddalil kufra bil iman duk wanda ya canza kafirci da imani mana da yana da imani sai ya canza shi da kafirci ya dauki kafirci faqad dhalla sawa'a sabil to wannan ya bace ma hanya madaidaiciya suka ce abin da ya sa aka ce musulmi saboda an ce wa man yatabaddalil kufra bil iman dama kafuri yana da imani ne da zai iya canzawa da shi babu mai imani ne za a ce mai wa man tabaddalil kufra bil iman wanda duk ya canza kafurci da imani shi faqad dalla sawa'a sabil to wannan ya bace ma hanya wadda take madaidaiciya waɗansu kuma malamai suka ce kenan sai zama idan wannan ayar ana nufin musulmi sai zama am turiduna an tas'alu rasulakum dinnan ma'atufi ne an yi aqafin shi akan ayar can baya da ta gabata ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u kada ku rinka cewa ra'ina ya ku waɗanda suka yi imani ku rinka cewa unzurna ka saurara mana wasu ma'u kuma ku saurari abin da manzon Allah yake faɗa to kaman anan an ce musu ne shin za ku yi aiki da wannan abin za ku daina cewa ra'ina ku rinka cewa unzurna ma'u? kuma da aka ce ku saurara shin za ku saurara sauraro na ɗa'a da aiki ko kuma za ku ci gaba da tambayoyi ga annabinku kamar yadda annabin Musa shi ma mutane shi suke mai tambayoyi sai zama ayar waccan Lata taqulu ra'ina tana da atsafi da wannan ayar kenan sai zama a kansa ake magana ɗin su ya ayyuhal ladina amanu har yanzu akan wannan ayar bana abincin da aka faɗa muku a waccan ayar za ku karɓa za ku yi aiki da shi ko kuma za ku bi irin abin da yahudawa suka yi ma annabi musa kuma ku koma kuna mai tambayoyi kuna ƙaƙare-ƙaƙaren abubuwa na ƙure a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. To wannan a ma'anar waɗanda suka ce ana magana ne da Yahudawa, ana magana da Musulmi, waɗansu malamai kuma suka ce ana magana ne a kan Yahudawa. Me yasa suka ce saboda siyaƙin ayoyin tun daga can da aka ɗauko ya bani Isra'ila kuruni ni'imati allati an amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alami akan suwa ake magana a kan yahudawa ake magana har aka zo nan afa una an yu'minu lakum har aka zo wa is iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum fauƙa tur wa aka zo wa is iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum duk da suwa ake magana ana magana ne a kan yahudawa suka ce to nan ma da aka zo an nuna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl to ana magana ne akan Yahudawa Yahudawan da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi bana yanzu za ku zo shi ma wannan manzon da aka aiko muku an danganta shi zuwa gare su ne an ce rasulakum manzanku saboda su al'ummar manzon Allah ne ko ba al'ummar manzon Allah bane al'ummar manzan Allah ne ummatu da'awa ba ummatu ijaba ba za Allah al'ummar shi kala biyu ne akwai ummatul ijaba sune wanda suka yi imani da manzan Allah akwai kuma ummatu da'awa al'ummar da aka aiko shi a cikin su gaba ɗaya da wanda ya imani da wanda bai yi imani ba daga aiko manzan Allah duka mutanen duniya sunansa al'ummar manzan Allah a matsayinsu na ummatu da'awa da haka da aka ce an tas'alu rasulakum za ku rinka yi manzanku tambayoyi a matsayin shi na manzansu saboda su ma al'ummar shi ne ummatu da'awa ne yana cikin waɗanda yake kiransu zuwa ga addini da haka suka ce to yahudawa ake nufi a nan waɗansu malamai kuma suka ce ana nufin mushirikai mushirikan larabawa su ake nufi duka waɗanda suka faɗi waɗannan maganganun sun kawo dalilai daga cikin sababin nuzul na wannan aya wanda yake nuna ta sauka akan wani sababi daga cikin waɗannan sababban wani sababin za a ga yana da alaƙa ne da su al'ummar musulmi wani sababin kuma yana da alaƙa da wani abu da yahudawa suka yi wani sababin kuma yana da alaƙa da abin da su mushirikan larabawa suka yi shi yasa wasu suka ce ana magana ne akan mushirikan larabawa kamar yadda aka rawaito daga abdullahi ɗan abbas ya zo al'imamu tsabari ya rawaito a cikin tafsirin shi haka kuma al'imamu ibnu abi hatim a cikin tafsir sun rawaito da isnadi hassan daga abdullahi ɗan abbas yake cewa wata rana waɗansu mutane guda biyu sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sun yi mai tambayoyi ɗaya daga cikin surafi rafi ibn huraimila ɗaya kuma wahab ibn zai da suka zo wurin manzon Allah suka tambaye shi suka ce ya rasul ya muhammad mun zo ne muna so ka zo mana da kitabin min indillah ka zo mana da wata takarda daga wurin Allah wannan takardar da zaka zo mana da ita daga wurin Allah daga sama zaka zo da ita a kawo ta a aiko ta zuwa gare mu cewa ga shi nan da gaske ne Allah ne ya aiko ka zuwa gare mu da wannan takarda ko kuma in baka yi wannan ba garin da muke ciki cikin saharan nan gaba ɗaya duk ya zama idanun ruwa su ƙalle su rinka ɓallowa ko ina kogi ya rinka gudana a cikin gari shine abin da muke bukata in kai mana haka sai mu gaskata ka shine kamar yadda can Allah madaukakin sarki yake bada labarin isar a cikin alqur'ani cewa lan nu'mina ru'yika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu abinda muke so yanzu mu ganka muna kallon ka ido da ido kayi sama ka hau sama kuma in ka hau saman muna gani ba za mu imani ba sai ka dawo mana da littafi a rubuta daga wurin Allah za mu karanta mu tabbatar cewa eh saƙo ne aka aiko mana da shi haka suka ce hatta tufajjira lana min al-ardi yambu'an ba za mu imani da kai ba sai ka fallo mana idanun ruwa daga cikin ƙasa yanzu ƙasar mu ta tashi daga sahara ta koma gari kawai na ruwa da ƙoramu a ko'ina a wani wurin ya ce auta au kuna laka baitun min zukhrufin ko kuma ya zama kana da gida na ai maka maga ka zo ka gina wani gida na zinari wanda duka da bulan da komai na zinari za a yi to za mu yadda cewa kai annabi ne shi yasa sai Allah ya ce ma manzan Allah kul ka ce musu subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sarki ya tabbata ga Allah wayannan tambayoyin da irin wannan ƙuran da kuke yi shin ni wani ne na ce ni Allah ne ni ai ba kowa bane manzo ne ɗan adam mutum ne ni ɗan adam da za ku rika kawo wayannan abubuwan ku sai sai na yi sannan za ku yi imani to irin waɗannan abubuwan suka ce to shine sababin wannan ayar saukar wannan ayar shi irin wayannan tambayoyin na ƙure da mushirikai suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai ayar za ta iya ɗaukan gaba ɗaya yahudawan za su iya shiga da irin tambayoyin da suke zuwar ma manzan Allah na ƙure haka kuma mushirikan za su iya shiga haka kuma musulmi ɗin su ma za su iya shiga ta hanyar irin tambayoyin da suke zuwa da su na abin da yake bai da amfani sanin shi ko rashin sanin shi kamar wanda zai zo yana ma manzon Allah tambaya ya rasulullah man abi ya manzan Allah waye babana ina so in gano waye asalin babana ana ina so in sani ni dan baban da ake danganta ni da shi ne ko ko wani uban ne ubana ana danganta ni da wani baban daban mana ko mahaifiyar shi ta je ta yi zina da wani ne aka haife shi bayirin waɗannan tambayoyin yana daga cikin abin da aka hana da haka a nan Allah ya ce turi nuna an tas'alu ku. ko dai kuna so ku rinƙa yi ma manzan ku tambayoyi ne kama su ila Musa min ƙabul, kamar irin yadda aka yi ma annabi Musa tambayoyi a baya irin yadda ya sha tambayoyin bani Isra'ila da wahalarsu da ya sha irin wannan kuke so ku yi Wane irin tambayoyi ne bani isra'ila suka yi ma annabi musa wanda allah yake ishara a nan na cewa kuna so ku yi mai tambayoyi irin na annabu musa allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana irin tambayoyin da aka yi ma annabi musa a wurare daban-daban a cikin alkur'ani ya gabata a baya a wancan darussan da suka gabata mun ji irin tambayoyin da suka rinka yi ma Musa dangane da yanka saniya قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ma هي إن البقرة تشابه alaina. duka waɗannan tambayoyin marasa amfani kuma duka annabi Musa yana ba su amsa kuma suna sake tunzira akan ƙara wasu tambayoyin akan tambayoyin da suke yi to wannan duka yana cikin abin da suke tambayar annabi Musa kai. a wani wurin Allah ya bamu labarin cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا الله يتي أهل kitabi suna maka tambaya, suna cewa. ka sakko mana da littafi daga sama shi ne tambayar da suke yi ma manzan Allah sai Allah ya ba manzan Allah haƙuri ya lallashe shi ya ce faƙar sa'alu Musa akbar min zalika kai sun ma annabin Musa tambayar da tafi wannan don sun tambaye ka ka sauko da littafi daga sama ai annabi Musa sun mai tambayoyin da suka fi wannan shi ne faƙar sa'alu Musa akbar min zalika menene tambayoyin da suka fi wannan girma Allah ya ce fa a arina sun ce ma annabi Musa muna so ka nuna mana Allah ido da ido a wani wurin suka ce lan nu'mina laka hatta nara jaharatan ba za mu taɓa yin imani ba sai mun ga Allah da idanmu amma ka zo ka ba mu labari ka ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ba za mu yi imani a haka ba to irin wannan su ne tambayoyin da suke yi ma annabi Musa cewa a nuna mana Allah a nuna mana Allah a fili mu gan shi da Allah ya ce to ka yi haƙuri akan irin waɗannan tambayoyin da suka yi masa sun yi ma annabi Musa sama da wannan shi sa kamar yadda ya gabata za ka ji da yawa in an yi ma manzon Allah wani abu na damuwa da ɓatin rai sai ce rahimallahu akhi Musa Allah ya ji ɗan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da ya fi wannan kuma ya haƙura Da haka me nan? ni ma na haƙura don Allah ya ce rinka yin koyi da su fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli wala tasta'jil lau. ka rinƙa haƙuri kamar yadda ulul azmi daga cikin manzannin Allah suke haƙuri da haka manzan Allah shi ma sai ya tuna wannan abin da aka yi ma annabi Musa sai ya yi haƙuri sai ya jure daga duk wasu irin tambayoyi ko dai na ƙure ko kuma na rashin amfani domin akwai tambayar da za a zo a yi don a ƙura mutum mutum zai ji damuwa ko ba zai ji ba zai ji damuwa akwai kuma tambayar da za a zo a yi mara amfani ka duk me sa ma aka ɓata lokaci aka furta wannan tambayar wanda aka yi ma tambayar zai ji damuwa ko ba zai ji ba zai ji damuwa duka kowanne nau'in tambayoyin akwai damuwa a da haka Allah yake zargin su da cewa za ku rinƙa yi mai tambayoyin, za ku ma manzanku sai aka danganta shi zuwa gare su saboda su ga girman abin su ji girman abin da suke yi din yanzu za ku rinƙa yi ma manzanku tambayoyi kamar yadda aka yi ma Musa tambayoyi kafin zuwan wannan manzan sai Allah ya ce wa man yatabaddal al kufr bil iman to ku sani duk wanda ya canza kafirci da imani ishara akan cewa irin waɗannan tambayoyi munana da tambayoyi na ƙure aiki ne wanda zai iya kai mutum zuwa ga kafirci duk wanda ya canza kafirci da imani mana ya aje imani ya ɗauki kafirci faqad zalla sawa a to wannan ya ɓace ma hanya madaidaiciya ya ɓace daga hanya madaidaiciya kai ka ce akwai wata hanya ce a kai miƙaƙƙiya ana tafiya sai ɗimuwa ta samu mutum da ya samu ɗimuwa sai ya kauce ma hanyar yana kauce ma hanyar kuma sai je ya faɗa hanyar kafirci sai zama wa mai ya tabaddalil kufra bil iman kamar zalla ne sawa a ya fara ya ɓace ma hanya madaidaiciya ne da ya ɓace ma hanya madaidaiciya sai ya zama tabaddalar kufura bil iman ko iskabdalar kufura bil iman ya sai dai canza kafurci da imani inda yana hanya madaidaiciya ba yana ganin abu a fili zai canza kafurci da imani ba zai canza ba to ɓacewa da ya yi ma hanya madaidaiciya sai jefa shi zuwa ga faɗawa cikin kafirci ya wurgar da imanin ya ɗauko kafirci saboda ya hau hanyar da ta kai shi zuwa ga inda inda kafircin yake shine ma'anar wa mai ya tabaddalin kufra bil iman zalla sawa sawa'a sabil sai zama kaman ma'anar ayar ya ku jama'a kada ku rinƙa yi ma annabin Musa kada ku yi ma annabin ku tambayoyi kamar irin yadda aka yi ma annabin Musa tambayoyi domin duk wanda ya irin wannan to zai ɓata daga hanya madaidaiciya wanda kuma duk ya ɓata daga hanya madaidaiciya to zai faɗa zuwa ga kafirci shine wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil a cikin wannan ayar kamar yadda al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah madaukakin sarki ya hana al'umma dangane da yi yima manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi akan abubuwan da ba su da amfani kafin abin ya kasance mutum ya rinka ƙirƙiro abu yana cewa to in kaza ya faru fa ya za a yi menene hukuncin kaza idan da kaza zai faru wannan su ne irin tambayoyi da aka hana muminai yinsu kafirai kuma dama tambayoyinsu na ƙura ne su ma dama Allah ya hana yin wannan to duka gaba ɗaya kowanne ya shiga Allah subhanahu wata'ala ya hana kowanne yayi shi yasa aka keɓanta muminai a wata ayar Allah ya ce ya halladi na amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku rinka zuwa kuna tambayoyi akan abubuwa waɗanda wannan abubuwan in tubda lakum idan aka bayyana muku su idan aka faɗa muku wannan abubuwan da su ukum wannan abun kuma zai ɓata muku rai ba za ku ji daɗin jin wannan abun ba daga abin da Allah ya bar shi a cikin rufin asiri ku zauna a cikin rufin asirinku kada ku rinka zuwa kuna yi ma manzan Allah irin wannan tambayoyin wane ne asalin uban wani wane ne asalin kaza to ku guji irin waɗannan tambayoyin waɗanda idan an ba ku amsa a kansu da su ukun wannan amsar za ta ɓata muku rai Allah ya ce wa in tas'alu anha in kuma kuka ci gaba da tambaya a kanta shine yunazzalul qur'an a lokacin da ana saukar da wahayin alƙur'ani tubda lakum za a bayyana muku in kun tambaya din ba za a ki ba ku amsa ba amma duk abin da aka ba ku amsa ku kuka jawo kai ka jiyo makanka kai ka zo kai tambayo makanka abin da zai jefa ka a cikin matsala da ba ka yi wannan tambayar ba da ba ka faɗa cikin wannan damuwar ba to irin waɗannan tambayoyin na abubuwa marasa amfani kenan wadda in ka tambaya da saninsu da rashin saninsu duka duk ɗaya ne to akwai kuma tambayoyi na ƙaƙale a cikin abin da yana da nau'in amfanin amma a rinka ƙaƙalo abu a cikin tambayar har sai ya kai ga ana ƙara tsanantawa irin waccan tambayar da bani isra'ila suka yi ma musa sun ce a roƙa mana Allah ya bayyana mana wanda ya kisan kai Allah ya ce alam Musa ya faɗa musu inna Allah ya amurkum an tazbahu baƙara. Allah ya ce ku je ku yanka saniya magana ta ƙare ko bata ƙare ba magana ta ƙare kawai ku fita duk wanda kuka samu in ɗan maraƙi kuka gani yau aka haife shi ku yanka sunan shi ne saniya in tsohuwa ce ta kusa mutuwa ku yanka sunanta saniya amma sai suka tsaya suna cewa udu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya to ta irin saniya ake so ai shanu ga su nan iri iri daban-daban wacce iri aka ba su sifar wadda ake so ga irin sani da ake so ba sani da ake noma da ita ba ba ta jan ruwa ba ba wadda take aikin wahala ba a samu lafiyayya wanda aka ganta a cikin garke ana kiwo amma duk da haka ba su tsaya a nan ba suka sai ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launaha to a faɗa mana wata kala mun je sanin ba ga su nan akwai baƙaƙe akwai farare akwai jajaye kaloli ba iyaka ai sai a faɗa mana kalar da ake buƙata qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launaha tasurru an-naziri aka ba su kalar da ba a samu a cikin shanu me ya haifar da wannan irin wannan tambayar la tasalu an a in tubda lakum ku. amma har yanzu da in an samu kalan ma ba su gaji ba ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara a alaina wa in sha Allahu da muhtadun sannan da kyar suka je suka iya samo wannan saniyar bayan sun mai da al'amarin da cewa wa ina in sha Allahu na muhtadu sannan Allah ya ƙyale su a haka suka je suka nemo wannan saniya saboda irin wannan tambayoyi to irin wayannan tambayoyin ne Allah yake tsawatar da al'umma a kansu shi yasa a hadisin da imamu Ahmad da imamu Muslim suka rawaito daga Abu Huraira Allah ya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yayi huɗuba kamar yadda Abu Huraira yace khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi mana huɗuba wata rana sai yake cewa inna Allah farada alaikumul hajj fa hujju Allah ya farlanta muku aikin hajji ya ku jama'a da haka ku je ku yi aikin hajji farilla sai Allah ya farlanta muku da manzo Allah ya faɗi wannan Abu ya ce sai wani mutum ya miƙe yace a fi kulli amin ya rasulullah to ya manzo Allah kowace shekara sai aka farlanta mana duk shekara sai mun yi manzo Allah yayi banza da shi bai ce komai ba ya sake dawowa a fi kulli amin ya rasulullah sai da ya maimaita ma manzon Allah su uku sannan manzan Allah ya waigo ran shi a ɓace manzan Allah ya ce lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum manzan Allah ya ce da na ce e da shi ke nan fata waje ba a kan ku duk shekara dole kowa sai ya yi aikin hajji. Wala mastata'atun kuma da ba za ku iya ba. Ba zai iya a ce dole duk shekara inda yana da kuɗin da ya kai na hajji dole su ya yi hajji duk shekara. manzo Allah ya ce to da na ce e ba za ku iya ba kuma da ta riga ta waje wajaba kenan hukuncin ya riga ya tabbata manzo Allah ya ce ku ƙyale ni abinda kuka ji na kyale ku ban yi wani bayani akai ba ku tsaya iya abinda na faɗa idan na umarce ku ku aikata abinda na umarce ku in na hana ku kuma ku nisanci abinda na hana ku amma wannan irin tambayoyin zaruni ma tarattukum ku kyale ni kawai idan kuka ji na baku na ba ku iya abin da za ku fahimta to wannan duka yana cikin la tasalu an ashiya'a in tubda lakum yana cikin an turidu da an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl yasa Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna a'zama al-muslimina zurman musulmin da yafi kowa girman zinibi da laifi a wurin Allah shine musulmin da yazo ya tamba yake tambaya akan wani abu wanda ba a haramta abun ba saboda sanadin tambayar shi aka haramta wannan abu tafi kowa girman laifi a wurin Allah saboda ƙaƙale-ƙaƙalenka ka zo ka haifar da a haramta abin da ba wannan yana shiga ƙarƙashin an nuna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min ƙobin. sannan abin da ya shafi irin waɗannan nau'in tambayoyin akwai maganganu da malaman tafsiri suka yi a kai, wanda insha Allah ta'ala darasi mai zuwa za mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa da kuma riwayoyi da aka rawaito daga magabata dangane da irin wannan matsaloli da kuma matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da aka kawo na irin ire-iren waɗannan tambayoyin da ake yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shin ana samu daga gare su ko ba a samu daga gare su insha Allah ta'ala duka za mu ji a eh, zama na gaba Ah, wannan lambobin ba Na'am, to, alhamdulillah waɗanda magan dangane da sanarwa da aka yi dangane da al'amarin batir na sola da ake so a ƙara, wanda mun ji cewa lissafin batir ɗin ya kai kusan naira miliyan biyu da dubu ɗari da talatin ne ko? ko da talatin da tara an sa guda ɗaya wanda ake amfani da shi yana nan yanzu yana aiki kuma ana buƙatar samar mai da ɗan'uwa wanda zai ci gaba da aiki tare da shi wanda mun ga tsawon aikin da ya yi na tsawon watan Ramadan ɗin nan ya fara nuna gajiyawa ko daga wannan satin saboda yana aiki ba ji ba gani kowace rana za a yi ayyuka da yawa na awoyi da yawa da yake yi to ya fara samun gazawa dama saboda haka aka ce a yi ƙoƙarin a nemi yadda za a saman mai da wani mafafi, saboda ya zama an daidaita al'amuran ba sami ‘yan uwa da yawa da suka fara ba da gudunmawa wanda akwai wanda ya tura naira dubu ɗaya ko akwai mai ɗari biyu akwai dubu biyar akwai dubu ɗaya akwai mai dubu biyu akwai mai dubu biyar akwai wanda ya tura goma akwai wanda ya tura hamsin akwai wanda ya tura ɗari akwai wanda ya tura dubu ɗaya da ɗari biyar akwai wanda ya tura arba'in da takwas ko akwai kuma wanda ya tura sha biyar dubu arba'in da takwas eh arba'in da takwas na tsewo to ai shi ne an ce arba'in da takwas ai dubu ne akwai naira arba'in da takwas ne eh akwai masu masu wannan ɗari ne ai Nera ɗari ɗari mutum uku akwai kuma ɗari biyu mutum biyar akwai dubu biyar mutum shida akwai dubu ɗaya mutum goma sha biyu akwai dubu biyu mutum hudu akwai dubu biyar mutum biyar akwai dubu goma mutum shida akwai dubu hamsin mutum ɗaya akwai dubu ɗari mutum ɗaya akwai dubu ɗaya da ɗari biyar mutum ɗaya akwai dubu arba'in da takwas mutum ɗaya akwai dubu sha biyar mutum ɗaya akwai ɗari uku mutum ɗaya to wannan dai har yanzu ana nan an fara rage hanya za a ce ko an fara rage hanya duk wanda yake da niyyar sa nashi mawar account number yana nan ga wani nan ma a ajiye har ya gaji ya yi ƙura da haka wanda yake da niyya zai iya sa gudun mawar a ciki muna fata Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi kuma abinda to ga wani ma ya sake kawo dubu ɗaya shi ma da haka dukkanin waɗanda suka ba da wannan gudunmawar muna roƙon Allah maɗaukacin sarki a cikin waɗannan kwanaki masu daraja masu alfarma Allah maɗaukakin sarki ya ninninka musu abin da suka bayar ninkin ba Allah ya musu abin da ba su taɓa zato ba na tasirin sadaka da dukiyarsu a cikin waɗannan kwanakin Allah ya taimake su waɗanda suke da niyya kuma kuma Allah ya ba su ƙarfin gwiwa ya ba su ikon yi gaba ɗaya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una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 da ya kokari ya